studio karfe biyar da minti talatin a maradi zandar da agadez sashen hausa na studio kalangu ya suma gabatar da labarai masu raro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa kotu ta baiwa kungiyoyin kos Nijar da Sinasaba gaskiya bayan da gwamnati ta shigar da karasu a dalilin yajin aiki. Jam'iyyun adawa na kawancen FRDDR sun fitar da wata sanarwa yau dangance da tsarewar da ake ci gaba da yi wa shugaban kawancen Amadu Jibo Max. An yi wata haɗuwa yau tsakanin hukumomin tashar jiragen ruwan Lome da mayan 'yan kasuwar wato na Nijar. a shirin musamman za mu shirya maraɗi domin jin yadda ake tarban ko ake shirye-shiryen tarban damana ta bana ga labarin ɗaya bayan ɗaya a makon da ya gabata ne gwamnatin nijar ta shigar da karar gamayyar ƙungiyoyin malaman makaranta na kwasin nijar da sinaseb a kotu dangane da yajin aikin da suke yi a yau kotun ta fitar da sakamako inda ta baiwa ƙungiyoyin malaman makarantar gaskiya Isaka Umaru, mamba a kwamitin koli na kungiyar Sinasef ya yi wa Tanana Fuda Ahmed da ƙarin bayani. Gwamnati ta shigar da mu a gaban shari'a dangance da maimaita yaje-yajen ayyukan da muka yi da kuma abin da muka yi cikin sati na gudanar da sallah tare da addu'o'i da mayan azumi. A yau bayan sun shigar da mu alkali ya ba mu gaskiya cewa yashin aikin mu da muka yi a satin da ya gabata yana bisa kan ka'ida. Duka da yake ba haka gwamnati ta so ba. Don haka muke godewa kotu da ta gudanar da adalci. Gwamnati tana son hana wa ƙungiyoyi tafiyar da ayyukansu sai dai gashi kotu ta ba mu gaskiya don haka muke buƙatar gwamnati ta cika alƙawuran da ta ɗauka a yarjejeniyar haɗin gwiwa ta kwanakin baya. Kamar yadda muka bayyana a shirinmu na jiya da sun yi safiyar ta jiya ne jami'an hukumar 'yan sanda ta farin kaya suka tsare Amadu Jibo da ake kira Max shugaban kawancen jam'iyyun adawa na FRDDR. har yanzu kuma babu masaniya dangane da kamun da aka yi masa magabatan kawancen FRDDR in sun fitar da wata sanarwa a yau ga kaɗan daga cikin bayanin falke basharu ɗaya daga cikinsu. ra altanin dai goma sha biyar ga watan mayi shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai an ka zo an ka kama firizidankinmu na opposition na frddr amadu jibo ali max an zo gidan shi ne polisai na feshi suka zo suka ta yi da shi wanga haraka ta kame-kame kowa ya san da ba bakuwa haraka ba ce ba don haka muna buɗa ga wanga gwamnati a saki firizidankinmu na frddr cikin gaugawa ba da bata lokaci ba da Wato kun sauri intinikar wato ba falke bashar ba. Wato a wani labarin kuma a yau alkalin kotu a Agadas ya tura ƙeyar dan ƙungiyar farar hula Abdulrahman Insar a gidan kason garin Agadas. A ranar 14 ga watan Mende ne hukumar 'yan sanda ta kama shi. daga batun tsarewar mutane sai batun wato tsaro a yankin sahel a jiya ne shugaban kasa isu muhammadu ya karbi eh, mataimakin sakatare general na majalisar ɗinkin duniya jean pierre lacroix da ke tare da rakiyar shugaban rundunar sojojin majalisar ɗinkin duniya a mali wato minisma kenan mahamata eh, saleh anadit a ganawar sun zanta sosai kan sha'anin tsaro a yankin sahel musamman a kasar mali jean pierre lacroix ya yi karin bayani ta kafar gidan talabijin ta kasa kamar haka Euh, euh, Na samu damar tattaunawa akan abin da ya shafi tsarin euh, rundunar haɗin gwiwa ta Jason Sahel, inda muka shi bayanai daga shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu da kuma saƙon shinshina daga sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya dangance da tallafi da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka take samarwa da kuma jinjinawa shugaban ƙasa akan tallafin da ƙasar Nijar take bayarwa a fannin tsaro a ƙasar Mali, kuma mun yi fatan ƙasar Nijar za ta ci gaba da ƙoƙarin. Kuma mun tabbatar masa da cewa muna iya ƙoƙarinmu na ƙarfafa wannan rundunar ta haɗin gwiwa ta Minisma wajen tafiyar da ayyukan a wuyanta na wanzar da zaman lafiya. de de en appui aux efforts de paix. yanzu kuma sai mutum borin da sojoji ke yi a kasar cote d'ivoire dangane da haka shugaban hukumar kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma sidiyawo ya bayyana wata sanarwa a abuja inda marcel de souza ya yi allah wadai da amfani da tashin hankali da sojoji masu borin ke yi wajen samun biyan bukatunsu da kuma warware matsalolin da suke fuskanta kungiyar sidiyawo ta yi kira ga waɗannan sojoji da su yi amfani da hanyoyi wato na ruwan sanyi sannan kuma tana ƙara wa hukumomin ƙasar kwarin gwiwa kan manufarsu su warware matsalolin da suka yi sanadiyar faruwar boran sojojin. A yau ne hukumomin tashar jiragen ruwa na birnin Lome na kasar Togo suka yi wata haduwa da manyan 'yan kasuwa na Nijar a nan Yamai. Makasudin haduwar shine tallata tashar jiragen ruwan na Lome domin gamsar da 'yan kasuwar Nijar wajen ganin sun koma amfani da shi bayan da suka kaurace masa sanadiyar wato wasu matsaloli da dama. Shebu Cambiano, sakataren janar na kungiyar 'yan kasuwar Nijar masu shigo da fitar da kaya a kasashen waje, ya muna karin haske kamar haka. Sun dauko mataki sun gyara duk abin da yake gyaruwa sun diba wajen ko bisa hanya ma babban ramen nan sun kewaya shi da kilo saba'in da kenan mun samu kilo saba'in da aka gyara wanda ya zai muna raguwa bayan wannan suna da wanda ana ke zai muka suna iya kamar navir bato goma sha biyar gaba daya suna iya su tarbe su ba kowane porna yana yin wannan na biyu zurhin ruwa metra goma sha bakwai kenan kowane jirgi ko derne ne yana iya ya saya bisa por na lome kuma deje yanzu ya dauko alkawali duk wanda ya taba dan kasuwa ko representant din shi cikin por za su kai su koto koto kuma ya dauko babban hukumki bisan shi kenan muna iya mutai babu masala ba wata samu masala mai an samu masala ana buga sanda bayan wannan sun ke bato in yazo a gaggauke akwai kayan aiki ana sabke su masa masa Kamar yadda kuka sani wato ruwan sama sun faɗi a yankuna da dama na ƙasar na a kwanakin nan. A wurare biyu na Departama ɗin Ingal a jihar agadis ruwan sun haddasa hasarar dabbobi da dama iri daban-daban. Prefen Ingal Adamu Wakaso ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani ta wayar tarho. A ranar Juma'a da ta gabata mun samu labari daga makiyaya na cewa da yawan dabbobi sun mutu. A wani daji da ke da tazarar kilomita 35 daga kudancin Ingal, akwai tumaki da ma awakai da kuma saniya ɗaya a cikin dabbobin da suka mutu. Makiyaya sun samu sa'ar yanka 20 daga cikinsu. Sana ɗaya ɓangare mun samu wani labari a wani daji da ke da tazarar kilomita 10 sha biyar daga Ingal, inda aka samu awakai da tumaki da dama da suka mutu. Kamar yadda kowa ya sani ne dai a wannan shekara ba isasshen abincin dabbobi. Wannan ruwan sun tarar da dabbobin ne a cikin wani hali na rashin kuzari. Wannan ne ya kawo mutuwar dabbobin. Et A safiyar yace aka gano wato gawar wata mace mai kimanin shekaru ashirin a duniya. Macen wadda ba a tantance kowace ce ba an yi mata yankan rago ne cikin dare a kudu maso gabas da garin wato daɗin sarki wani gari da ke ƙarƙashin ikon da'irar zandar. An yi mata yankan ragon ne da adda kuma a halin yanzu ba a gano mutane ko mutanen da suka yi wannan aika-aika ba. Tumarila, a safiyar yau ce da aka soma jarabawa bakaloriya fannin motsa jiki a duk faɗin ƙasar nan. A jimlice ɗalibai wato dubu talatin da bakwai da ɗari shida da ashirin da bakwai ne ke fuskantar jarabawar a cikin cibiyoyi tamanin da shida. Muntari Muhammadu ya isa a cibiya mai lamba tara da ke makarantar sai Zam a nan Yamai. Shugaban wannan cibiya Saidu Badaji Arzika ya bayyana cewa komai na tafiya daidai. To abun daidai yana gudanar su daidai ba wani matsala don kan yaran kan waɗanda za su examinan su dai duka kowa na nan kuma tun da sassa an ka zaka kuma abin yana nan ana yin shi normal man babu wani matsala. E lalle kan da ɗalibai da anan ga sun kai dubu ɗaya da ɗari shida da sittin don kuma mazan su da mata amma duka siri dina. E eh, waɗannan ɗaliban kuma ah, su waɗannan babu wata matsala tun da tun wani canji da an kai tun alif dubu biyu da ya zan tun sa'an nan aka suka ba su su ba ba a yi musu examen ba kamar gabrebe bana da in kamar ba ka da lahiya kamar in ba ka aika yi wannan motsa jikin sai ka taho a yi maka oral a yi ke suyo din ka a yi maka su tambayoyi a samu visa na a samu a yi maka a baka na to su ba ka babu wannan abin. Mun samu irin wani ɗaliban? Eh mun samu sun zakwa wannan ga muka ce musu tahe su tunda dai su ba su wannan abin bai bai shahi su ba. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Kalangu. A Tilibiri. Tare da Radio Debose. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar biyar gajeren zango. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Shirin na yau ya da hankali ne kan shirye-shiryen ayyukan damanar bana. A jiya gwamnan jihar maraɗi Zakari Umaru ya ziyarci ma'aikatar noma da cibiyar da ke kula da samar da irin shuka da kayayyakin noma domin sanin halin da ake ciki. Daraktan ma'aikatar noman ya bayyana cewa suna tsumin isowar irin shuka da ma'aikatar tasa ta yi oda. Jallo Isaka ya bayyana cewa bisa dukkan alamu da manar bana za ta farawa da wuri sabanin ta bara a zantawar shi da wakilinmu Muhammad da Mamman. To har yanzu ba mu samu iri a hannunmu ba tunda an riga an ba da kasuwannin ma na samun wannan irin amma masu wanda suka samu kasuwannin ne ba samu suka kawo mana ba amma kuma a bisa haka nan ba mu da shaku tunda a lokaci a cikin lokaci muke tunda a barawar haka ma babu wani gari da ya shibka kuma babu wanda aka ba abu a lokacin ga to a yanzu ma muna ji muna cikin lokaci kenan daga nan zuwa ko watan juan zai muka samu muna ji a gare mu daidai ne shi irin wannan iri da ake mu don saboda waɗanda ake dafa ma masu ƙaramin ƙarfi ne cikin galira wanda ba raba samu suka samu cimaka ba a wannan ɓangaren mun tambaye kamar ton dubu da gomiya tara wanda muke jira daga wajen bangaren gwamnati saboda yaunin mutanen na karkara mu nan wanda ba su samu ba bara suka samu abinci shi kuma don a samu a taimaka musu a taimaka musu don su samu abin da za su shifka wajen magani sai mu ce alhamdulillah tunda yanzu haka cikin mangazakinmu da abin da ke cikin jiha department department muna da litir 2,922 wannan litir 2,922 za su samu in ma wasu kwari suka samu za mu yi kokowa bisa kamar eka dubu biyu da ɗari tara da ashirin da biyu nan ko da kima su babban ma'aikatan mu taya mai ta ba mu tabbacin cewa kuma gashi nan za a karo mana kenan wannan bangaren kun gani shi gaskiya dai kai ba matsala wajen bangaren taki kuma ina ji da muka ta wurin kai ma taki ma akwai shi akwai dap akwai ire akwai npk duka akwai kuma shi ma daraktar kai ma ya ba mu tabbacin cewa da an gaya musu daga sunan wajen ton dubu da wani abu da za a kawo kenan muna ji dai kai an ɗarminiya ta tunkara wannan damana marla ƙarshen wannan shiri namu kenan na maricin yau a adama dawaki da ta tsara shirin da kuma hassan tawai da haɗa mana sauti asuman shi da ke fatan a huta lafiya gungun muhammad ɗauke da labarai da harshen zabarmanci. sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.